Assalamu alaikum masu sauraron mu barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna sarƙa wanda marubuciya Zainab Idris Makawa ta rubuta muku shi wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels. Shari'a da ni mai gabatar muku Maman Al-Amin. da fatan kun yi juma'a lafiya. Allah Ubangiji ya sada mu da alkhairan da yake cikinta. Allah kuma ya ci gaba da bamu zaman lafiya. Shiru Amma tai tana ɗan nazarin maganar sha'ararta kafin ta ce sadauki, cin tsakani da Allah ko za ka auri yarinyar nan? Don kada a zo a yi abin da za a dawo daga baya ana da an sani a cikinsa. Ya ce wato amma har yanzu dai baki gama fahimta ta ba kenan. Ta ce ina zan fahimce ka ɗan nan da wannan magana taka. Ya ce ba wani abu ba ne amma sai rawar karin yarinyar da ya yawa. Dole dadi ya ba mu time har zuwa lokacin da za ta yi wayo. Ikon Allah, Arwa ɗin ce yarinya ɗan nan, yarinya da ta daɗe da zama mace. Mu lokacin da aka yi mana aure ai ko faɗuwa ba ma idan a ɗakin miji na fara al'adata. Ka gani nan ko har yanzu ba abin da ya same ni. Amma maganar amma maganar da kike yi ba na yanzu ba. Zan so a ce an banza zancen nan har nan da shekaru masu zuwa nan gaba. Daidai lokacin ta ƙara karatu sosai ta san komai. Kai ma sarauki da wani zance kake. Ai in dai ina raye yaran nan ba za su ƙara shekara ba a gidan nan, nan gaba. Ya ce amma. Ta ce hakan ne buri na gare ku sadauki, ka ji na faɗa maka. Shiru ya yana tunani a shi kafin ya miƙe ba tare da ya ƙara furta komai ba yana faɗi ni zan tafi amma sai wani lokacin ta ce ka gaida iyalan naka idan ka isa gida. Magana ta dai babu fashi a cikinsa. Bai ce komai ba ya nufa hanyar fita ta ce wai ko ka san kakar yarinyar nan ta zo tana garin nan ka je ku gaisa. Ya kuli matuƙa ce yake a lokacin kamar ya iya ran shi dan haushin maganar tsohuwar. Shi da ya zo da niyyar su ɗan yi hira ta ɗauko mishi maganar wannan fitsararriyar yarinyar kuma. In ko ban da biyayyar mahaifa kamar shi za a ce wai za a yi wa irin wannan auren na haɗi haka kai tsaye. Kawu ya dawo a gajiye yau, girkin Hajiya Jummai ce ya san ba wani kulawar da ya dace zai samu a wurin ta ba. Ga mamakin shi Hajiya ce ta shigo ɗakin ɗauke da kayan abinci yau bata turo 'yar aiki ta kawo mai ba. Kafin ya dawo a jera mai sai dai ya dawo gidan ya samu an aje. Zama ta bayan ta ajiye abincin tana mishi sannu da zuwa ya amsa mata a cikin sakin fuska Dan ya gaiwa ta zo gare shi da shiri. Sai dai ya san ba zuwan Allah da Annabi bane dole akwai wani shiri da ta yi a ƙasa. da take son gabatarwa don ya gama sanin halinta kamar yunwar cikin shi. Ramon ta ɗauka tana rage ƙarar TV don ƙarar yi yawa. Don ƙarar yi mata yawa shi dai bai tanka ta ba yana kallon ta sai da ta rage take faɗin yau ka jima a waje. Tana kallon shi ya ce i eh, abubuwa ne suka tsayar da ni don kayan da Ahmad ya ji ɗaukowa suna gab da shigowa ƙasar nan. Sai ta ɗan nisa ta hada yin shiru kafin ta ce amma ina ganin lokaci ya yi da Ahmad zai daina wannan tafiyar. a samu wani daga cikin naka su fara wannan hidimar da kansu. Ɗan marmashi ya sauke irin na manya a fuskar ya ce jummai kenan. A cikin yaran nan yanzu wa kike ganin zan ɗora wannan nauyin mai wahala a kansa ya iya ɗauka. Ko kin ɗauka aikin wasa yake fita yi can ɗin kawai. Ta ce ko ma menene shi ya iya balle naka? Hmm kawai ya ce ba tare da yi mata magana ba. Sai can ya ce zuba min furut ɗin nan in sha kafin a fara labaran ƙasa. ya faɗi ba tare da ya kalli ta ba magana. Ta miƙe da kyar tinƙis tinƙis zuwa wurin da ta aje ta fara zuba mai ta kawo mai gaban shi ta aje. Tana zama ne ta ce wai ni wasu irin baƙi ne haka suka zo mana gidan nan. Da sauri ya ɗago kai yana faɗin baƙi a ina suke. Dan shi ya manta shaf da Sumanjo na gidan lokacin. Ta ce wa innan baƙin mana da suke ɗakin Maimuna. Ka san fa muna da yara ƙanƙanu. Muna da yara Muna da yara ƙanƙanana a gidan nan irin tsaffin nan da ta kwaso ba abin yarda ba ne a yanzu da duniya ta lalace ɗin nan. Sai da ya ko ofirit ɗin ya ce ai kin gama ki da kika ce duniya ta lalace. Kuma ko ba baƙi sai a samu mugaye a cikin gidan nan ba abin mamaki ba ne ba. Ta ce alhaji kenan ai na gida an saba da halinsu wallahi gaskiya nake faɗi a maganata. Ka san tun farko ni ba son wasu su zo su zauna mana haka a gida nake so ba. Don tsaron lafiyarmu, yanzu me kike nufi da wannan maganar naki? Baƙin nan fa ba wasu baƙi ba ne can na waje. Kakar yarinyar nan ne Fatima, ta zo check da 'yarta suke kira da da 'yar da kuma 'yarta. Su kike kira da baƙi? Taɓe baki, Ta ce baƙi ne kan tunda ba zuri'ar kowanmu ba ne, ban ga dalilin da ɗan wannan alaƙar zai sa su zo su zauna mana a gida haka ba. Da ni ban yarda da zubin mutanen nan ba kamar wasu munafukai da su kullum a ɗaki ƙunshe. Kai Jummai, kin san abin da kike faɗa, idan ma hankalinki bai kawo ba ki tuna mutanen nan nan gaba alaƙa za mu haɗa da su mai ƙarfi a tsakaninmu ba gidana ba har gidan ɗanki wata rana za su iya ziyarta. Wani kallo ta mishi kafin ta ce gidan ɗana fa ka ce, Alhaji, wani ɗan nawa kake tunanin za su ziyarta a cikin yaran nan? Yanzu da na fahimci abin da ya kawo ki ɗakin nan. Kin zo ne kawai ki tayar min da hankali na dawo bayan na dawo da gajiyar kasuwa a jikina haka. Wannan kuma sai in Wannan kuma sai in ka faɗin hakan ni dai akan wa'annan mutanen yanzu na yi ma magana. ba tuna na zo nema da kai ba. Ya ce baƙi na ne tunda baƙin matata ce, da haka ki bar su nan inda kika gan su, tunda ba a kanki suke zaune ba. Mutanen da ko waje ban tsammanin suna fitowa za ki zo da wannan maganar. Ke yanzu ba abin farin ciki ba ne a gare ki yau baƙin sun sauka a gidan nan za mu samu ladan da Allah ya kwaɗaita mana ga wanda ya ciyar da baƙonsa. Hajiya da ta gama hasala da zancen shi, Dan ba haka ta so ya ɗauki maganar ba ta ce dama na san abin da za ka faɗa kenan. Akan muna za ta gayyato mana su. Akan me Maimuna za ta gayyato mana su a gida haka. Wai me matsalar ki da mutanen nan? Ƙila ma tun da matan nan suka zo ba ki sauki yaƙin ki. Kun gaisa da su ba to don me zaki zo ki saka ni a gaba da zancen siyansu? Gidan nan gidana ne fa. Gidan mata huɗu kuma saboda ke sai in tauye wa sauran iyali na haƙƙinsu su ko haka kika yi a baya kan ƴar uwa ko haka kika yi a baya kan ƴar uwan ‘yan uwan Maryam da ke zuwa gidan nan kai da kai sai da kika samu fitinar da kika ɗora mutanen nan suka ɗauke kafarsu da gidan nan ta kalle su tana faɗin sharri za ka yi min kuma yanzu akan Maryam ya ce me abin sharri a ciki tunda an yi hakan na sani da haka ya miƙa hannu ya ɗauki remote ɗin shi ya ƙara ya bata nan tana ciccika tana batsewa ba haka ta so ya ɗauki maganar nata ba Sauri nake. Sauri nake na fito daga fat mu zan shiga wurin amma da ke kiran kirana. Hajiya Jummai ce tsaye da wasu amshakan mata a waje. Tunda na gan su na sha jinin jikina da su hakan kuma bayana ne saurin da nake yi din ba. Na zo daidai inda suke da jajiya tana faɗin kun gama ga yarinyar nan da Alhaji ke son liƙa wa yaran nan. Gaba ɗaya da suka jiyo suna kallo na a raina na ce ki yi ki gama ni ba ruwana da lamarin ki iyaka dai ki nuna ki nuna ni ki ce ni ce agolar gidanku ga kowa dan na ɗauka shi take faɗa musu ɗin ɗayar matar da ke da haske a cikin ta ce tabarkallah ai alhaji bai yaɗin banza ba a nan kina ganin ta nan idan ta samu wuri bacewa za ta yi sosai yanzu akwai sauran kuruciya a tare da ita ɗayar mai tsayi kamar hajiya ta ce i da alama kan zai more aurensa sai dai matsalar abin ne ai yar kishiyar ta ce fa yar kishiya ce fa shine kawai babban matsalar ai. Ni ai ban hango wannan haɗin ba don zancen banza na ji kuna yi a nan. Kamar ba ku taya ni baƙin cikin wannan abun ba ma. Har na kai faɗin ina mamakin maganar don duk abin da suke faɗa a kunne na yake ina jin su. Ina shiga na ce amma jimin wannan matar ta ce matar ki ji min wannan matar ta ce wace ce kuma na kai zaune ina faɗin ya salma mana yanzu na wuce ta da ƙawayenta waje suna gulma suna gulmar wata har da faɗin wai ita ba za ta yarda ɗanta ya auri wai ba za ta auri ɗanta ya auri ƴar kishiyarta ba sai fa da ta gani take wannan maganar amma ko an faɗa mata ɗiyarta suna burge mun ne oho inda ba ma yaran nan nata ko an faɗa mata yaran nata suna burge mu ne oho ita da yaran nata ma arna suke auro mata ba a matsayinsu da kai Ni kam idan na tashi don ta jawo shi, ustazu zan ɗauko a gidan nan ya zo ya ta muku wa'azi, ta jawo shi. Amma ta ce, kai ya ‘yar nan, ai ƙaddara ta riga fata, ko da yake mijin naki ba laifi a wani wajen yana da gwargwadon ilimin shi sosai. Ji amma dan Allah, ke kin san wanda zan aura ɗin ne da kike wannan maganar, ke da kullum kina falo zaune. Murmushi ta tana kallo na tare faɗin idan na sake ki. Idan na saka ki a lalle, Zaki bayani. bayani. Fauziya ce ke faɗin wai in zo mamu na kira na. Dama guduwa ne kawai. guduwa ne kawai don in tsokana amma za mu tafi Islamiyya ne lokacin. Hakan yasa na miki da sauri ina faɗin bari in mun dawo sai in zo in faɗa. Sai in zo ki faɗa min mijin da kika min hasa da kike min hasashe. Bayan fitar mu Islamiyya ma muna tuka tuwo. Da na ɗora kafin in fita. Hajiya Maryam ta yi sallama a falon faɗin mama ɗin. Daga ciki mamu ta karba tana fitowa falon don tashe da muryar nata. Ko da ta fito ta ce a'a hajiya ke ce ashe. Na ɗan murmushi a fuskarta. Wallahi ni ce na ce bari in ɗan leko in gaida baki Ashe baƙi kika yaka. Wurin hajiya nake ji da take faɗa da take faɗa a kai. Mamu ta ja ta tsaya tana faɗin ikon Allah faɗa akan me kuma. Ko wani abin ya faru ne ta ce kawai da ke san halinta ita kanta kawai ta sani ai. Ta faɗa miki zancen bikin da suke yi ne. Sai mamu ta ce hajiya kenan ina zan ji. tana da biki Allah dai ya sa wa auren albarka ta tabe baki ba tare da faɗin amin ba take faɗin ai ko yaya ne dai zaka san ko yaya ne dai zaka wa inda kuke tare dan dan uwanka ne dan dan uwanka na biki ko adda ai ka yi musu idan da sabo aini na saba da halinku a gidan nan tun ban iya ba har na iya yanzu Allah dai ya huci zuciyarku ya ba mu hakurin zama da juna tunda zama ya haɗa Ɗan dariyar yaƙe ta tana faɗin kai Maimuna akwai ki da wani zance. Ai ko ni ba za ki faɗa min hakan ba a kanki. Idan ban damu da ke ba ai ba zan shigo yanzu in kula da bakin ki ba. Dama dai ai ita ce mai nuna ba ta son mu'amalar kowa a haɗe. Allah ya kyauta. Mama ta ƙara faɗa tana kwantawa saman hannun kujerar da take tsaye kusa da shi. Ta ce zama tare ne ya kawo hakan sai haƙuri da junanmu. Sai Hajiya Maryam ita ma ta dafe kujerar kamar yadda mamu ɗin tana faɗin. Aiko kan maganar haɗin auren nan baki sai abin da take faɗi ba. Mamu ta ce komai za ta faɗa. Na bi ta baƙin ciki da wannan haɗin don ni ɗiyata na sani kamar yadda ta san ɗanta. Ita ma ta kyamace mu balle mu da za a tauye wa yarinya ‘yancinta na budurci a haɗa ta da mutum kamar Umar. Ni ai na fi ta jin zafi da kyamatar haɗin mu. Haɗin haɗa zuri'a da ita idan ba dole ba. Anti, bari ki je, ni fa ba don gwaggo da Alhaji da suka roƙe ni in yarda da haɗin nan ba, babu abin da zai sa in yarda da wannan baƙin haɗin. Mamu ta san zancenta a kunnen hajiya yake, yasa take ba da saƙo a kai mata don ta san da dawowarta. Don ta san da dawowarta saƙon da zai isa gare ta. Ta tsaya ta faɗi magana iya son ranta kafin Hajiya Maryam ɗin ta fita. Muna Islamiyya Fauziya ta zo min da kuka. ɗan wurin Hajiya Maryam ya duke ta dan suna faɗa da ƙaninsu ƙaramin. Ina zuwa ban tsaya tambaya ba na rama mata dukan. Na ja hannunta muka tafi. Har mun fara har mun ɗau ikilima ta same ni tana faɗa wai dan me zan doki ƙaninsu. Na ce na doke shi ki tambaye shi shi me yayi wa Fauziya. Na rama mata. Shi kenan dan wani ya fi wani ƙarfi sai ya duke shi. daga ɗan magana kawai. Kamar za ta yi magana sai kuma ta yi shiru na juya na fara tafiya. Na ji muryarta tana faɗin, wai ita a ruwa ɗin nan don kawai ta ji an ce za ta auri yaya Umar ne take wa mutane wannan rawakar. Dama ba tusa mishi ke aka yi ya aura, ba tusa mishi ke aka yi ya aura dole ba, balle ki wa mutane salo. Na juya da sauri ina faɗin wani ya Umar ɗin, ta ce ai duk kin sani ba rikici idan ma tusa mishi ke aka yi. Idan ma tusa mishi ke aka yi, ya aura to shi baya so shi da yajiya balle ki dinga yi wa mutane rawar kai a gida kina kurin ke zaki auri mai kuɗi har asirin da aka yi dan haka ya faru har asirin da aka yi ya hakan ya faru muna da labarin komai ikilima sharrin naku na gado har ya kawo gare ni da ma ƙulle-ƙullen da kuke da ma ƙulle da kuke yi kenan da ku da uwarku don kawai ku ɓata mana suna Yau Allah ya matsi bakin ki, kin faɗa da kanki kowa ya ji, sai dai ki sani, ni har yanzu ma ban gama sanin sunayen yaran ajiya ba a kaina. Balle in san kowa ya Umar a cikinsu. Na ce kukan kun yi asarar rayuwa, uwa gulma ɗiya gulma. Sai ko ta kai min duka nan faɗa ya kaure a tsakanin mu Allah ya ban sa'a da na kai ta ƙasa na haye na murji bakinta sosai. Ban ɗaga ba sai da na ga yancin da da bakinta yana fitar da jini. Su Aisha da Salma suka ɓanɓare ni a kanta. Har muka kawo gida ana cacar bakin maganar da nake ji, kamar dukan da na mata bai isa haka ba. Dan tsayawa da muka yi a hanya faɗa ya sa muka ɓata mu sosai a hanyar dawowar mu gida. Muna shiga gida wani sabon faɗan ya kaure, dan ban kai ga shiga gida ba su ikilima suka riga mu shiga gidan, har sun faɗa wa uwarsu tana ganin jini ta ya ɓaci, ta fito da jidali. Suna na uku da aka kira ni da shi ta kira ni da su a tana faɗan An aiko ki ne ki masu wannan dukan haka don jin haushi da takaicinsu da kike ji ko me? Saratu kanwar Ikilima ta ce wai fa don kawai ta ce kanta yana rawa don ta ga za a aura mata ya Umar ta da ta. Hajiya Maryam ta ce dama ba asirin da roƙon shi aka yi akan ya aure ki ba ɗin har uwarki na wani bakin banza ga mutane. Mun san komai wa za ku ɗaga wa hanci. Nan idan ba a asiri bane me zai kai alajin wannan haɗin haka. Tunda kowa ya san ba a ajinki bane shi. Hum, dama abin da kake yi shi kake ɗauka kowa shi yake yi. A yajiya Maryam ke kika san zuwa wurin boka da malam, ni ban gaji wannan ba a rayuwata. Auren Umar da ya tsone muku ido, ki wanko ‘yarki ko wata naki ki bashi ki gani, in ya taɓa ran maimuna ko wani nawa, Faɗa ne na yara amma ke babbar kanki, kin fito kina wannan ɓaran bakin a gaban yara haka. Allah wadaran wannan halin naki Maryam, ke da yaranki yanzu dan baki da kunya. Ke kike faɗa hakan a bainar jama'a, waye bai san har Waye bai san har garin nan kike bari zuwa bin yanki ba? Mama Adi yake magana a fusace tana kallon Hajiya Maryam ɗin. Wannan maganar da aka bar shi iya mu manyan gidan nan muka san da zancen nan ashe har kin fesawa yaran kishi. Faɗa sosai da musayar harshe ne tsakanin Mama da da Hajiya Maryam da har ya kai su Sa Alhaji dawowa gida suka samu suna wannan rikicin tsakaninsu da faɗan ya koma tsakanin ta da mama ɗin. Wai me ke faruwa ne haka? Tun bakin gate nake jin mudoyin ku haka cirko-cirko aka yi a gurin. Gaba ɗaya sai da ya kara tambaya mama ta jiyo tana faɗin. Zancen yaran nan fa sun dawo Islamiyya ashe sun yi faɗa a can. To shi ne sai abin da ya zama musu rikici har ya kai ita ikilima ta yi wa Fatima gori wai sun bi boka da malam ita da uwarta don a aura mata Umar. Wani kallo ya watsa wa Sajiya Maryam har yaranta kafin ya ce ita ikilima a ina ta ji wannan zancen. Shiru ikilima ta yi daka mata tsawa sai ta fara rawar baki ta ce dama dadi na sani na sani za ki faɗa min yau ko hukunci na ya hau kanki. Kuka ta sake faɗa Kuka ta fara ya sake faɗin wallahi ko ki faɗa ko yau gidan ya miki yau jikinki ya miki tsami. Da sauri yaron da ya jawo Da sauri yaron da ya jawo maganar muke faɗa a kan shi ya ce dadi ranar da kuka yi magana ne mamanmu ta ce ta je ta laɓe ta ji me kuke ma me kuke ma taro har da baba har da baba na dawano inna lillahi ya fara ambata a bakin shi. Yana wajiya Maryam kallon tsana a fili kafin ya ce Maryam abin naki har ya kai can dan kawai zan gana da ƴan uwana har ki tura min yara su yi mana laɓe ki a dole sai kin ji kin ga komai a rayuwarki ta da wannan rayuwar da kika koya wa yara nan ya juya gurin ikilima da idon shi yana cewa ke kuma na san maganin ku kafin ku karasa gurɓacewa a gurin uwarku ai to masu sauraro anan zamu dakata ku ci gaba da kasancewa tare da ni maman al'amin